assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu muna godiya ga allah maɗaukakin sarki wanda ya sada mu a yammaci yau muna yammaci na goma sha takwas ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in jiya mun kai ƙarshen suratul bashiyat a yau za mu tashi farkon suratul fajr da fatan allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaqa wurin fassara wa'annan ayoyi na alqur'ani kuma Allah madaukakin sarki ya amfana mu da wannan karatu suratul fajr ita ce sura ta tara a cikin jerin surori na hakanan kuma tana da ayoyi ɗaya har ayoyi 30 ita ma dai a makka aka saukar da ita tana karantar da mu game da ikon Allah maɗaukakin sarki da shi shikowar ƙudurarsa da kamalarsa ta yadda yake iya gudanar da abin da ya so a lokacin da ya ga dama a lokacin da ya so daga cikin abubuwan da allah maɗaukakin sarki yake so ya tabbatar mana yana da ikon gudanar da su shine ta da mutane bayan mutuwansu a yi hisabi saboda a saka wa kowane ɓangare da aikin da suka aikata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 والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد الله مدوكين سركيشي والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر وإنن abubuwa ne da allah maɗaukakin sarki ya yi rantsuwa da su ɗaya bayan ɗaya saboda ya tabbatarwa halittunsa cewa lalle abin da ya gaya musu gaskiya ne kuma zai aikata wannan aiki sai allah maɗaukakin sarki ya yi rantsuwa da waɗansu abubuwa kamar haka alfajir layalin ashir ashaf walwit da wallaili idha yasir wa'annan abubuwa guda biyar da Allah madaukakin sarki ya rantsuwa da su abubuwa ne wa'anda suke da muhimmanci abubuwa ne wa'anda suke da daraja a wurin Allah madaukakin sarki da farko sai Allah ya fara da wal fajr al fajr shine asbahi asbahi lokacin da garin Allah ke wayewa Allah madaukakin sarki yana rantsuwa da wannan lokacin to dukkan asbahi na kowane rana ne Allah maɗaukakin sarki yake rantsuwa da shi wa'insu malamai sun ce haka wa'insu kuma suka ce Allah yana rantsuwa ne da yini gaba ɗaya daga ƙetowar alfijir har zuwa faɗuwar rana amma abin da sa ya ce alfajir kawai saboda shi asbahin shine farkon wannan yini sa'an nan kuma akan ambata abu dama da sunan wani bangare nasa saboda asbahi yana daga cikin bangare na yini don haka ba sai an ambata wannan yinin ba gaba daya faɗin alfajir ya wadatar a sai ana nufin yinin gaba daya kamar yadda ana kiran dan adam da sunan raqaba wuya Fatahriru raqabatin mu'mina kaga wuya kadai aka kira amma ana nufin yantar da bawa to waɗansu malamai suka ce eh, walfajir anan Allah yana rantsuwa da yini ne gaba daya waɗansu suka ce a'a asbahin ne amma asbahi na farkon eh, wato asbahi na farko a watan muharram saboda shi wannan asbahi na farkon watan muharram shine farko a asbahin da za a samu a wannan shekaran gaba daya wai muhimmancin wannan asbahi na farkon watan muharram shi yasa Allah madaukakin sarki yayi rantsuwa da shi wallahu alam wa'ansu kuma suka ce a'a wal fajr anan ana nufin sallan asbahi nan ma kun aiki ne na ibada wanda yake da muhimmanci Allah maɗaukakin sarki yana iya rantsuwa da shi saboda falalan da ke cikin wannan sallah na asbahi waɗansu kuma suka ce wato asbahin ranar idin babban sallah shi ma wannan asbahin wannan yini yini ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya karrama shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani yinin da Allah maɗaukakin sarki ya fi son ayyuka na ibada kamar wannan yini na ranar idin babbar sallah don haka ala ayi halin Allah maɗaukakin sarki yana rantsuwa da wa'annan nau'uka na ibada gaba ɗaya rantsuwan da Allah maɗaukakin sarki yake yi da su shi yake nuna maka darajar wanda ya tsaya da wa'annan ayyuka na ibada Allah maɗaukakin sarki ba zai yi rantsuwa da abu haka nan kawai sa'an nan ko ya zama zamana wanda ya tsaya da wannan aiki na ibada wanda Allah ya rantsuwa da shi mutum ne wanda yake wulakanta shi a wurin Allah Allah sa mu gane sai Allah madaukakin sarki ya sake cewa walayalin ashir walayalin ashir da kwanaki waɗanda suke guda goma kwanaki goma su ne malamai sun fi tafiya akan cewa su ne kwanaki goma na farkon watan zulhijja wa'annan kwanaki goma na farkon watan zulhijja wa'annan kwanaki ne wa'anda Allah maɗaukakin sarki yake son ya ga baye sun tsaya da ayyuka na ibada shi yasa aka sunnanta a azumci wa'annan kwanaki idan zulhijja ta tsaya ana buƙatar azumci wa'annan kwanaki goma goma ya hada da har da ranar idin babban sallah amma wannan ranar idin ba wai azumin yinin gaba ɗaya za a yi ba za ka yi azumi daga ƙeto alfijir har zuwa lokacin da aka sauko idi to shi kenan za a baka ladan ka abinci wannan yinin gaba ɗaya idan ka haɗa da kwanaki tara na baya sai a lissafa ma adadin ya zamanto ka yi azumin kwana goma na farkon zulhijja waɗansu kuma suka ce a'a walayalin ashir kwanaki goma na ƙarshen wata barazana saboda waɗannan kwanakin an fi tsammanin daren lailatul qadr a cikin wa'annan dararrakin wa'annan kwanaki don haka su ma darajarsu tana nan daraja ta musamman da su ne Allah maɗaukakin sarki yake rantsuwa a nan wa'in suka ce a wa layalin ashir wato kwanaki goma na farkon muharram duk dai kwanaki ne to abun dubawa a nan Allah maɗaukakin sarki ya bambanta tsakanin wannan layalin ashir da sauran jerin rantsuwan da yi da farko Allah ya ce wal fajr sai ya ce wa ashir sai ya ce wa wal watr wal layli idha yasir wai abun nufi idan ka duba a qur'ani zaka ga shi alfajir ya zo da alif da lam sa'annan kuma ash-shaf'i shi ma ya zo da alif da lam al-watr shi ma haka nan wal layli idha yasir shi ma ya zo da alif da lam amma su walayalin ashir ba su zo da alif da lam ba sai aka kyale su da wasu labibbi kawai a ƙarshen waɗannan kalmomin walayalin ashir me yasa Allah madaukakin sarki ya bambanta su da sauran abubuwan da ya rantsuwa da su ta fuskar sanya suka zamanto na kira saboda darajar su ya zamana so ɗin sun fi sauran da abubuwan da Allah madaukakin sarki ya yi rantsuwa da su gaba ɗaya to don haka wa'annan kwanaki guda goma da Allah maɗaukakin sarki yake maganar su kwanaki ne wa'anda suke da daraja sawa'un na ƙarshen watan ramadana sawa'un na farkon watan zulhijja sawa'un na farkon watan muharram duk kwanaki ne masu daraja kun ga anan Allah maɗaukakin sarki ya yi rantsuwa da wa'annan kwanaki saboda kwanaki ne wa'anda ake yawaita ibada a kansu Me Allah maɗaukakin sarki yake nufi ba yana kudaitar da bayi su yawaita ibada a cikin waɗannan kwanaki musamman kwana goma na farkon zulhijja kwanaki ne waɗanda mahajjata sun tafi suna can suna ayyukan ibada na sauke faralin aikin hajji don haka Allah maɗaukakin sarki yana rantsuwa da waɗannan kwanaki waɗanda suka tsaya da ayyukan ibada kama daga aikin hajji aikin umra da sauran azumtar waɗannan kwanaki suna daga cikin mutane waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake alfahari da su kasancewar waɗannan kwanaki ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya rantsuwa da su Allah maɗaukakin sarki ya samu gane to sa'an nan sai Allah maɗaukakin sarki ce wa eh, shaf'i wal watr shi ma a shaf'i da al watr malamai sun tattauna menene a shaf'i menene al watr wa'ansu daga cikin malamai suka ce ashafi duk sallolin da suke da raka'o'i biyu ko hudu wa'annan ashafi kamar azhar kamar la'asar kamar isha'i kamar sallar asbahi ana kiransu ashafi shi shaf shine adadi wanda yake na shika alwatir kuma shine adadi wanda yake na mara to don haka kamar sallar maghrib kaga raka'o'i ne guda uku don haka a shafi nan sallolin nan da suke da raka'a hudu alwatir kuma ita ce maghrib wanda take da raka'a uku to don haka kun rakawa rakawa'in suna nan a madadin mara don haka Allah madaukakin sarki yana rantsuwa da wa'annan salloli wa'an suka ce a shafi da alwatir shi a shafi ne ranar idin babban sallah nan ma kun idan ka kirga daga farkon wata ranar goma ne ake idin babban sallah ko to don haka wa'annan kwanaki ne na shaf'i shi kuma alwatir ranar arfa shine idan ka kirga daga farko zuwa wannan dama sai ya zama kwana tara dama alwatir ɗin sai ya zama kwana ɗaya ko uku ko biyar ko bakwai ko tara ko ba haka ba wannan yana daga cikin adadi wanda yake na alwatar to sai aka ce ranar arfa shine wato alwatar ɗin. wa'in suka ce a'a da ranar arfa da ranar idin babban sallah su ne a shafi da ka haɗa su guda biyu eh, wato yinan niki ne waɗanda suke masu daraja amma guda biyu a haɗe to shi kuma alwatar sai ya zama daren washe garin sallah wannan daren na washe garin sallah saboda shi arfa aka ce yana dare da ke guda biyu daren washe garin ranar arfa da daren wato washe garin ranar idin babban sallah duk dararraki ne na arfa abin da sa aka ce haka saboda idan baka samu tsayuwar arfa a ranar arfan ba saboda wani uzuri daga cikin uzurruka ya kama ka to an halatta maka ka je ka yi tsayuwar arfa ko da da dare ne daren washe garin ranar idin babban sallah to idan ka samu tsayuwa a wannan daren nan ma ka samu arfa sabida uzurin da ya kasance ya kama ka baka samu tsayuwa a wannan yinin ba to don haka wa'yansu malamai suka ce wannan daren ne Allah maɗaukakin sarki yake rantsuwa da shi shine alwatar ɗin wa'yansu suka ce a'a ashaf'u shaf'u walwatur ɗin duk wata halitta daga cikin halittun Allah idan ka duba shaf'i ne kamar ka ɗauka daga cikin al'amarin mutane akwai maza akwai mata akwai fari akwai baƙi akwai dogo akwai gajere akwai mai jiki akwai mara jiki ko ba haka ba haka na akwai dare akwai yini akwai sama akwai ƙasa akwai gabas akwai yamma akwai kudu akwai arewa duk dai wa'annan shaf'i ne bibbiyu ne idan ka duba hakanan nan Allah madaukakin sarki ya halittu gaba daya wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun amma alwatir shi Allah madaukakin sarki shine kadai alwat don shi Allah shi kadai ne qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad don haka Allah madaukakin sarki yana rantsuwa a sai da karan kansa sa'annan kuma yana rantsuwa da halittun da ya halitta shine ma'anan ash-shaf'i wal watar akwai sauran dai wa'ansu zantuttuka to malamai sai ka ce idan ka tattara wa'annan wal fajr wa layalin ashr wa shaf'i wal duk dai daga nau'uka ne na ayyuka na ibada ko kuma siffofi na Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki ce wal layli yasr Allah madaukakin sarki yana rantsuwa da al dare idha yasr lokacin da dare ke shuɗewa. lokacin da haske ke shigowa yana mamaye duhun dare a daidai wannan lokacin saboda muhimmancinsa lokaci ne wanda 'yan adam suka fi bukatuwa wanda yake cikin tsoron duhun dare ma a wannan lokacin yana farin cikin hasken yini yana shigowa wanda yake cikin bukatar wani al'amari na rayuwar duniya ma a lokacin da alfijir ke ƙetowa a wannan lokacin zaka ga yana kimtsawa zai tafi hidimominsa to wannan lokaci ne mai muhimmanci kwarai da gaske shi yasa Allah madaukakin sarki ya yi rantsuwa da wannan to don haka 'yan uwa idan muka duba wato Allah maɗaukakin sarki idan ya yi rantsuwa da abu to wannan abun yana da muhimmanci yana da daraja matuƙa a wurin Allah maɗaukakin sarki ba haka nan kawai Allah maɗaukakin sarki zai yi rantsuwa da shi ba sai Allah ce hal fi zalika qasamul lidhi hijr hal shin wai fi zalika a cikin waɗannan ababen da Allah maɗaukakin sarki ya yi rantsuwa da su qasamun akwai abun rantsuwa ne lidhi hijir? ga wanda yake ma'abocin hankali wanda zai kare ji daga aikata ayyuka na sabon Allah alhijir ne wato shamaki a kare ka daga abu to shi ne wa duk mutumin da yake da hankali cikakken hankali to wannan hankalin yakan kare wannan mutumin daga aikata abin da bai dace da wato ɗabi'a mummunar ɗabi'a ba shi yasa Allah madaukakin sarki ya kira hankali da sunan alhijir hal fi zalika qasamul lidhi hijr wai yanzu a cikin ababen nan da Allah madaukakin sarki ya lissafo bai kamata Allah madaukakin sarki ya yi rantsuwa da su ba duk wanda aka masa rantsuwa da wa'annan abubuwan Allah ya masa rantsuwa da wa'annan ababen bai san Allah madaukakin sarki ya rantsa masa da abubuwa wa'anda suke da muhimmanci ba to don haka Allah maɗaukakin sarki yana gaya mana kenan ya yi rantsuwan nan ba akan al'amarin banza ba ya yi rantsuwoyin nan bisa ga al'amari wanda yake na tabbas na haƙiƙa ko ga ɗan adam ga ɗabi'ar ɗan adam idan mutum ya zo ya tsaya ya rantse maka kai ko da ka ga mutum a buge ne ya zo ya tsaya yana ta rantsuwa to za ka ga hankalin mutane ya karkata zuwa gare shi an san cewa wannan mutum bai cikin hayyacinsa amma ɗan adam yana tasirantuwa a duk lokacin da aka rantse masa haka allah maɗaukakin sarki ya yi ɗan adam shi yasa a lokacin da iblis ya so yaudaran babanmu annabi adam ya fitar da shi daga aljanna sai ya yaudare shi ta hanyar rantsuwa wa huma inni lakuma minan nasihin ya rantse musu tsakani da Allah ya ce wallahi ni ina mai muku nasiha ne ba yaudaran ku nake so na ba duk wanda ya shi daga wannan bishiyar ko ma ya zama mala'ika wanda dan eh, adam yana ganin mala'ika ko yana da kima yana daraja ko kuma ya zama na a a wannan mutumin ba zai mutu ba har abada iblis ji na ran tsaye muku na ran tsaye maka kai adamu idan ka ci daga wannan bishiyar haka za ka zama ko ka zama mala'ika ko kuma ka zauna ba za ka mutu ba har abada to da ya rantse wa annabi adamu sai annabi adamu ya karbi wannan magana saboda rantsuwa don dan adam yana tasirantuwa da rantsuwa matuƙa shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya ce mana to ya rantse mana da waɗannan abubuwa gaba daya wanda ko ya tsaya da ayyuka a cikin waɗannan lokuta da siffofi na ayyukan ibadan nan da Allah maɗaukakin sarki ya yi rantsuwa da su a daidai lokutan nan da Allah maɗaukakin sarki ya yi rantsuwa da su to wannan mutumi ne wanda yake da kima da daraja a wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya samu gane shi yasa Allah shi halfi zalika qasamul lidhi hijr Lallai, akwai rantsuwa ga duk wanda yake mai hankali a cikin wa'annan abubuwa guda biyar idan aka rantsa musu da su don haka babu dalilin da zai sa ba a yarda da cewa za a yi tashin alkiyama ba menene amsar rantsuwar malamai suka ce amsar rantsuwar ita ce lalle Allah maɗaukakin sarki zai azabtar da mushrikan makka matukar suka ci gaba da ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam matukar ba su yi imani ba Allah maɗaukakin sarki zai azabtar da su wato wallahi Allah zai azabtar da mushrikan makka in dai ba su yi imani ba dalilin da yasa za a gane cewa Allah yana rantsuwa akan cewa zai azabtar da su in ba su yi imani ba shine faɗin Allah maɗaukakin sarki alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi adad sai Allah maɗaukakin sarki ya bada labarin ya halakar da adawa menene adawan suka yi sun ƙi imani da annabin da Allah ya turo musu ya halakar da samudawa ya halakar da fir'auna da mutanensa saboda su ma ba su yi imani da annaban da aka aiko musu ba don haka su ma a nan ase mushirkan makka rantsuwoyin nan da allah maɗaukayin sarki ya yi gaba ɗaya a kan cewa inda ba su yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba allah zai turo musu azaba kamar yadda ya turo wa da suka gabashe su sai allah ya ce alam shin labari bai kai zuwa gare ka ba ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam da ma mai sauraro fa fa'ala rabbuka ya ubangijin ka yayi da bi'adin adawa adawa su ne mutanen annabi salihu su ne allah maɗaukakin sarki da ya aiko musu adawa ko mutanen annabi hudu da allah maɗaukakin sarki ya aiko musu annabi hudu suka ƙi imani da shi allah maɗaukakin sarki ya turo musu azaba irama zatil imad su adawan irama wato iramawa zatil imadi ma'abota sakon tsayi suna allah maɗaukakin sarki ya ba su iran jiki ga tsayi ga kuma wato girman jiki sa'annan kuma ga ƙarfi kun ga a cikin mutane za ka ga wani mutumin allah maɗaukakin sarki ya ba shi tsayi amma kuma ɗan tsiriri to wannan tsayin kaga bai samu abin da ya kamata ba ta yadda wannan mutumin zai samu cikakken ƙarfi wani mutumin kuma ga jiki Allah maɗaukakin sarki ya ba shi jiki amma kuma babu tsayi wannan ma ba a samu kamala yadda ake bukata ba wani mutumin kuma ga tsayi ga jikin amma idan ka kalle shi wato kamar jikin ya fi ƙarfin ƙasusuwansa da jijiyoyinsa nan ma ba a samu yadda ake bukata ba amma su ɗin adawa Allah maɗaukayin sarki ya ba su ga tsayi ga kuma jiki sa'an nan kuma ya je daidai da ƙarfin asusuwansu ta yadda ba ade idan yana tafiya za ka ji ƙasa ma na motsi saboda ƙarfin da yake da shi shi yasa suka rinka alfahari da ƙarfin da Allah maɗaukakin sarki ya ba su wa amma adun fasta fil arziki, ghairi haƙi wa qalu man ashaddu na quwwa Allah ce su adawa kam sun yi girman kai a cikin ƙasa ba tare da cancanta ba kuma bai kamata sai ɗan adam yana girman kai bai da hurumin yin girman kai suka yi girman kai suka ce man huwa domin na quwwa akwai wai wanda ya fi mu ƙarfi ma yanzu ai su a ganin su da sama da ƙasa gaba ɗaya babu wani wanda ya kai su ƙarfi da girma suna jiji da kansu fastakbaru fil ardi bi ghairi haqqi wa qalu man ashaddu minna quwwa da Allah madaukakin sarki ya tashi halakar da su da me ya halakar da su sai ya turo musu iska ba suna ji da karfi ba to su fi karfin iska mana a gani iska kadai ta yi maganin su ba ade sai ya tsaya ya taka ƙasa ya ce ba zai motsa ba sai iska ta zo ta fille masa kai shikenan ina karfin kuma yake duk ƙarfinsa a sai dama akan nan nan karfin yake to Allah maɗaukakin sarki su ma adawa waɗanda suke irama iramawa wato shi iram din? ko ma ya zama suna ce ta ƙabilarsu wato daga cikin ƴaƴan annabi nuhu da jikokinsa akwai wanda ake kiransa iram to daga nan shine ya haifi wannan zuriya na adawa ko kuma suna ne wani na wani yanki inda suke rayuwa nan kuma sai ya zama suna ne na masarauta malamai suka ce kamar kace yanzu wato turawa turawa waɗanda suke da white house turawan ina kenan yawwa idan ka ce adu su adawan kala biyu ne akwai adanil ula akwai adanil akhira akwai adawan farko akwai adawa na biyu to wani adin din ake nufi sai Allah madaukakin sarki ce adin waɗanda suka rayu a garin Iram to su ne adanil ula su ne adawa waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya aiko musu annabi hudu to Allah maɗaukakin sarki ce su waɗannan adawan allati lam yukhlaqu mithluha fil bilad lallai kam su ɗin su ne waɗanda suke lam yukhlaq ba a halicci mithluha kuton kwashin ba wurin ƙarfi da jeji da kai fil biladi a cikin ƙasashen duniya wai daga kansu ba a sake wata halitta wanda take da girman su ba da ƙarfin su ba duk wata halitta wanda za a ga suna da girma da ƙarfi to koma bayan adawa don Allah maɗaukakin sarki da kansa ya tabbatar mana cewa su babu kaman su allati lam yukhlaqu mithluha fil bilad wa'ansu malamai suka ce mithluha lam yukhlaqu mithluha yakan koma zuwa ga ƙabilarsu ko kuma birnin nan da suka rayu a kai amma dai zance mafi inganci shine lam yukhlaq ba a halitta ba wa ake halitta dan adam shine abin halitta ko ba haka ba Yawwa. to don haka Allah madaukakin sarki ce nan adawan da Allah ya halicce su ya ba su irin wannan ƙira ba a kuma yin irinsu a ban ƙasan nan ba to amma su ma a ina suke a yau da jeji da kansu da ƙarfinsu gaba ɗaya sun gagari Allah maɗaukakin sarki ba su gagara ba to ina su mushirkan makka su da mai suke tinƙawo su adawa ba su ƙaryata ma fiyayyen manzanni ba kuma sun fi mushirkan makka ƙarfi sun fi su jeji da kai amma duk Allah ya halakar da su to ina ga ƴan nan ƙananun halittu sa'annan kuwa bayan ƙanƙantar su su suka karya tafiyayyen manzanni gaba daya sai Allah ya kyale su Allah tsoron su yake ji abun nufi kenan ba yadda za a yi Allah madaukakin sarki ya kyale waɗanda suka aikata iri wannan mummunan aiki iri wannan babban sabon Allah Allah madaukakin sarki ba zai kyale su ba Allah ya samu gane allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa samuda Allah ce haka nan ma baka gaba a yadda muka yi da samudawa allazina jabu sakhra inda suka kasance su kuma saboda ƙarfinsu da ilimin da Allah ya basu da kuduran da Allah ya basu a ban ƙasa jabu sakhra suka tsaga duwatsu bilwade a cikin yankuna na ƙasa idan aka ce alwadi wato yanki ne kawai sawa'un wannan gari ne ko kuma ƙauye ne ko kuma daji ne na Allah maɗaukakin sarki duk ana kiransa wadi to Allah madaukakin sarki ce su kuma samudawa su ne farkon waɗanda suka fara su fasa dutse su mai da dutse ya zamanto gidansu yanzu kama duk girman tsauni sai ba samu da ya je da hannunsa ya sassaka wannan dutse ya mai da dutsen gaba tsaunin gaba ɗaya zamanto gidansa sai ya zama ɗakuna ɗakuna ɗakuna ɗakuna a cikin wannan tsaunin wannan Allah madaukakin sarki shi ya ba su kuma samudawa irin wannan hikimar da kuma wannan ƙarfi amma su ma samudawa da suka ƙaryata annabinsu annabi salihu Allah madaukakin sarki sai tura musu tsawa ta zo ta halakar da su gaba ɗaya a cikin lokaci guda to su ma annabi salihu suka ƙaryata shi annabi salihu bai ma daga cikin ulul azmi bare ma ya zama to daga cikin eh, ya zama fiyayyen manzanni to so mu shirka maka so kuma wa suka karyata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine shugaban ulul azmin gaba daya wa fir'auna zil autadi da haka nan ma wai baka samu labarin fir'auna ba zil autadi wanda yake ma'abocin turaka shi fir'auna wai yana da ginshiƙai ginshiƙan waɗansu malamai suka ce rundunoni ne na mayaƙa ya tanada ya ajiye ta yadda ba yadda za a yi kai ɗan adam ka taso ka kai gashin nasara akan fir'auna saboda yawan mayakan da ya tattara rundunoni na sojojinsa da ya ajiye su suna gadinsa a kowane ɓangare kamar yadda ake wa ɗaki ko gida rukunai filoli wa'annan da ake gina gida da su to haka nan ya girka wa'annan rundunar na sojojinsa gabas da yamma kudu da arewa da tsakiyar gari ko ta ina ka zo yana da masu gadin sa waɗanda ta yadda ba za ka iya yakansa ba zil autad kenan wa'in suka ce al autad wato waɗansu rukunnai ne gincikai ne fir'auna ya ajiye su duk wanda ya masa butulci duk wanda ya saba masa fir'auna sai ya sa a kama shi a ɗaura hannu ɗaya a nan a hannu ɗaya a shan kafa ɗaya a shan kafa ɗaya a shan sai a kwantar da shi sa'an nan yana da wani akwai wani dutse wanda da wannan dutsen sai a zo kuma a sake wannan dutsen daga sama akan gadon bayan wannan mutumin dama an sa samu wani dutse wanda zai shiki da daidai tsakanin waɗannan rukunan gaba ɗaya sai a ɗaga wannan dutsen sama ba ma mutane suke ɗagawa ba yana da wani abun ɗagawa na musamman shi kenan daga saman wannan abun sai a sako wannan dutsen sai ya faɗi ya kashe wannan mutumin duk wanda yake masa gani gani hakanan fir'auna yake masa hukunci hakanan kuma yama matarsa asiya a lokacin da ta yi imani da annabi musa yasa aka ɗaɗɗaura ta aka mata iri wannan hukubar amma Allah madaukakin sarki ya ɗauke mata wannan azabar ta hanyar ya nuna mata gidanta a cikin aljanna duk sai ya zama duk azabar da ake mata ba ta ji to Allah madaukakin sarki ce shi ma fir'auna wanda yake da iri wannan ƙarfin da ya ƙaryata annabin Allah annabi Musa alaihi salam aiko bai shi nasara ba da ƙarshe Allah matsaukai sarki ya turo masa azaba to su ma mu shirka makka su shirya da ƙarshe iri abin da ya samu 'yancan mutanen zai same su matuƙar ba su yi imani ba sa'annan kuma a gefe guda wato Allah maɗaukakin sarki ya faɗi wa nan istocin ne saboda ya kwantar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hankali akan iri abubuwan da yake gani game da wato na ta'addancin kafiran makka da kuma yadda suke juyawa imani baya allah maɗaukakin sarki yana guda masa cewa zai ci nasara kamar yadda annabawan nan da allah ya lissafo gaba ɗaya sun ci nasara akan al'ummominsu daga ƙarshe to shi ma annabi ya kwantar da hankalinsa akwai wahala kan amma daga ƙarshe shi yake da nasara a cikin wannan da'awar da yake yi allah maɗaukakin sarki ya samu gane to su wa'annan al'ummomi guda eh, uku da allah maɗaukakin sarki ya lissafo mana al'ummomi ne waɗanda suke Allah maɗaukakin sarki ya ba su ga ƙarfi nan kuma Allah maɗaukakin sarki ya ba su ilimi yadda za su samu zama a cikin duniya su more kamar yadda Allah maɗaukakin sarki shi hun fil ardi malam lam numakkin mun ba su damar zama a cikin duniya ta yadda ba mu ba ku ko iri wannan damar ba ba yanzu muna alfaharin duniya ta ci gaba ga intanet ya zo ga jirage ana kerawa ga motoci ga kaza ga kaza ga kaza ana ganin an ci gaba ba to wai idan mutanen da su wa'annan mutanen al'ummomin nan da za su dawo su ga yadda ake amfani da intanet yanzu ana amfani da kwamfuta ana amfani da waya ga gidajen talabijin sai su ce kai wannan da Allah kauya wannan a rabu da su ba su da komai ba su da ilimin komai ba su kallon mu a matsayin muna da wani bangare ma na ilimi na cigaban duniya a'a mu muna nan a cikin ƙauyancin mu har yanzu cikin duhu na jahiliya haka nan suke kallon mu ba mu samu komai ba so sun mori duniya ta yadda kuma da wannan ƙarfin da Allah maɗaukakin sarki ya ba su da ilimin gaba ɗaya ya ba su tsawon shekaru mutum zai zauna shekara ɗari hudu ɗari biyar har zuwa shekara dubu yana rayuwa a duniya yana rayuwa a duniya kamar fir'auna ya mulki ƙasar masar tsawon shekara 400 yana cewa shi ne abun bauta tsawon shekara 400 yana yana mulkan misra to waɗanda suka rigaye shi kuma sun fi shi ma tsawon wato shekaru to amma duk da haka wani tasiri hakan ya musu a rayuwarsu tunda ba su yi imani da Allah ba ba rayuwar ita ake bukata ba rayuwa mai albarka ake bukata shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairukum man tsala umruhu wa hasuna amaluhu mafi alkhairi a gare ku shine mutumin da ya samu tsawon rayuwa sa'annan kuma ayyukansa suka yi kyawo a tsawon rayuwar nan nasa kakaf to ya fi kowa samun alkhairi a wurin Allah saboda ayyuka na ibada da ya gabatar gaba daya ba za su tafi a tutan babu ba wanda ya fi sharri kuma shine wanda ya samu tsawon rayuwa amma tsawon rayuwar nan gaba daya kuma ya gudanar da rayuwa akan samun Allah Allah ya tsare mu wannan shi ya fi kowa sharri shi ya zai fi kowa fuskantar azaba mai tsanani saboda duk wani aikin zunubin da ya aikata ana nan ana tanada masa wa'annan zunuba a sai babu amfanin mutum ya samu tsawon rayuwa mara albarka Allah maɗaukakin sarki ya samu gane don haka Allah maɗaukakin sarki yake nuna mana wa'annan al'ummomin da suka shuɗe sun more rayuwar duniya amma a yau sun koma suna cikin su sun zama tarihi wanda ya aikata aikin kirki ya samu rahamar Allah wanda ko ya saba wa Allah madaukakin sarki ya yi asa rayuwarsa gaba ɗaya ta zama to rayuwa ta banza to wani bangare mu za mu ɗauka za mu ɗauki bangaren da ya kamata mu rayuwar mu ya zama to rayuwa mai amfani wanda zai amfane mu a duniya da lahira shine kadai amfanin rayuwa ko da a rayuwarka kaf shekara goma sha bakwai kaɗai ka zuwa shekarun balaga kawai sai Allah ya karɓi rayuwanka in dai kai ka zama mutumin kirki to ka amfana da wannan rayuwar da Allah ya baka ko da shekara ɗaya kai a duniya in dai ka yi aikin kirki ka amfana da rayuwarka Allah sa mu gane Allah ya ce wa samud allazina jabu sakhra bil wad wa fir'auna zil autad allazina wa'anda suke da su adawa da samudawa da fir'aunan gaba daya sun kasance tsagau sun wuce iyaka fil biladi a cikin kasashen duniya sun yi ta'addanci shi fir'auna ya kira kansa ma a matsayin Allah abun bauta to ire-iren su sauran al'ummomin su ma haka suka rinka izgile suna wulakanta annabawan Allah suna sabawa dokokin Allah suna ta'addanci A tsagawa shine ƙetara iyaka inda Allah maɗaukakin sarki ya ce su tsaya a matsayin su na bil adam ba su tsaya wannan mahallin ba sanda suka wuce gona da iri duk mutumin da ya shige inda Allah maɗaukakin sarki ya ce masa ya tsaya to ya yi tsawa dagawa misali Allah maɗaukakin sarki ya halatta maka ka auri mata hudu ko ba haka ba sai kai ka je ka auri mata biyar a shekaru baya ba an samu mai mata tamanin ba to wannan ya wuce gona da iri ya yi tsawa ya ƙetara abin da Allah ya halatta masa har ya kai inda Allah bai halatta masa ba Allah ya ce mutum ya yi aure sai wannan kuma ya ɗauko matan banza kawai ya ajiye ba na aure ba to shi ma ya wuce iyaka aure ne aka halatta masa ba ya ajiye mace ba tare da aure ba to duk wanda ya saba wa Allah to ya wuce abin da Allah ya halatta masa ya kai ga abin da Allah bai halatta masa ba don haka sakayyarsa zai yi muni shi yasa Allah shi allazina taghaw fil bilad fa aktharu fi hal fasad suka yawaita ayyukan barna a cikin ƙasashe suka rinka yada alfasha da ayyuka na sabon Allah da ayyuka na shirka da kafirci shine abin da suka rinka yadawa a ban ƙasa to daga ƙarshe Allah ya ce fasabba alaihim rabbuka sawta azab sai Allah madaukakin sarki wato ya zubo a kansu sauƙa azab bulala ko sanda na azaba wai azamun kanda abinda aka san ake azabtar da ɗan adam da shi shine sanda idan ya yi laifi wanda ya kama a kwantar da shi a masa duka da sanda har sai ya shiga hankalinsa to iri wannan azabar ne ake masa an gane ko to don aka sai Allah madaukakin sarki ya gaya musu iri abin da suke iya fahimta fasabba alaihim rabbuka sauta azab Allah ya zubo musu wato sanda na azaba ko bulala ta azaba a kansu da Allah madaukakin sarki ya siffanta azabar cewa zubo shi aka yi kaga duk abin da aka zubo shi zai yi saurin aukawa akan mutum fiye da abin da ya zo ba ta sama ba don haka wato wai Allah sai ya gaggauta yin musu azaba a lokacin da suka ƙaryata manzannin da Allah madaukakin sarki ya aiko amma kafin wa'annan manzannin su zo Allah maɗaukakin sarki bai turo musu azaba ba saboda me shi ga ƙa'idar shi Allah maɗaukakin sarki zalika allam yakun rabbuka muhlikal qura bi zulmin wa ahliha ghafilun Allah ba zai halakar da mutanen wata alƙarya ba alhalin Allah bai turo musu annabi ya zo ya faɗakar da su ba idan Allah ya musu haka kamar Allah ya zalunce su to Allah shi shi ba azzalimin kowa ba don haka kafin ya halakar da al'umma sai an turo mata annabi sa'annan idan suka ƙaryata wannan annabin suka ki imani sai Allah madaukakin sarki ya turo musu azaba to su wa'annan al'ummomi kafin zuwan annabawan da Allah ya aiko musu Allah ya gane su suna gudanar da rayuwarsu a cikin kafirci da ta'addanci amma Allah ya kyale su bai gaggauta musu azaba ba amma lokacin da suka ƙaryata manzannin Allah to sai Allah ya zubo musu azaba wanda yake mai saurin gaske a nan da nan Allah madaukakin sarki ya halakar da su to su ma mushrikan da ba su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba Allah shi matukar suka ci gaba da dogewa akan wannan kafircin nasu to yanzu lokaci ne ya zo lokacin da Allah madaukakin sarki zai turo musu azaba kada su rinka ganin sun rayu shekaru da yawa kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah bai halakar da wani bangare a cikin su ba to dama lokaci ne bai yi ba wa'ancan da suka rayu a wa'ancan shekarun Allah bai turo musu annabi ba lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo ba amma yanzu nan lokaci ya zo ta yadda ko ma su yi imani ko su fuskanci azabar Allah kawai Allah sa mu gane sai Allah shi inna rabbaka labil mirsali saboda shi Allah madaukakin sarki na inna rabbaka lalle shi Allah mahalicinka labil mirsali yana ga madakata yana nan yana kula da ayyukan da mutane suke yi ɗaya bayan ɗaya daki daki idan aka ce mutum yana madakata bi ma'ana Yahuda ganye yana kallon ka duk abin da kake yi yana jiran lokacin da zai zo ya kama ka ne kawai ko ba ka ba to Allah madaukakin sarki ba wai bai san da iri nau'ukan kafircin da suke yi ba bautan gumaka da bautan abubuwa waɗanda suke ba Allah ba waɗanda ba su cancanta a bauta musu ba ba wai Allah bai sani ba a Allah ya sani bal kawai Allah madaukakin sarki ya zuba musu yana gani yanzu za su tuba su yi imani da annabi su koma suna bautan ilahul wahid ko kuma a'a za su ci gaba da wannan kafircin nasu yana nan dai ya zuba musu ido idan lokaci ya kai kawai sai ya turo musu azaba Allah madaukakin sarki ya samu gane don haka a takaice nan Allah madaukakin sarki yana koratar da mushrikan makka a gefe guda kuma yana ma annabi sallallahu alaihi wasallam albishir game da shin nasara akan addinin musulunci na'am fa الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما Allah maɗaukakin sarki sai ya ci gaba da bamu bayani akan halayen ɗan adam yadda Allah maɗaukakin sarki ɗan adam da kuma yadda ɗan adam yake gudanar da rayuwarsa akwai wa'an siffofi guda biyu wa'annan siffofin bai kamata ɗan adam ya siffantu da su ba amma su mushrikai da jahilai sun siffantu da wa'annan siffofin wa'annan siffofin su ne an aza mizani wanda za a gane cewa wai Allah yana son ka shine Allah madaukakin sarki ya shimfida maka duniya idan Allah ya baka mulki ya baka kuɗi ya baka lafiya to ya baka abin da kake bukata a rayuwar duniya wai an ɗau wannan shine mizanin da ke nuna cewa Allah madaukakin sarki yana son ka to wannan ko ɗabi'a ce wanda kafuran da da na yanzu gaba ɗaya sun tasirantu da wannan ɗabi'a haka nan ma jahilai daga cikin musulmai ma suna da irin wannan tunani to wannan kuma ya sabawa shi ya Allah maɗaukakin sarki yadda ya tsara rayuwa ta duniya hakanan kuma sun ɗau mizanin idan ana so wai a gane cewa Allah bai son ka ba ka da rabo a wurin Allah ko da ranar gobe kiyama to shine a ga a duniya Allah maɗaukakin sarki ya barka cikin talauci da wahala ya haɗa ka da ibtila'o'i yawa rashin lafiya naka gobe na iyalinka jibi na ɗanka gata na ɗan uwanka kana cikin damuwa kullum cikin matsaloli a'a to wannan Allah madaukakin sarki bai son ka a ganin su ko da a lahira aka je kai sai dai ka ci gaba da zama a cikin wahala to wannan ma ya saba da yadda Allah madaukakin sarki ya yi duniya shi ya sa Allah ya fa ammal insanu amma shi dan adam wato kafiri kenan shine insan da Allah madaukakin sarki ke nufi anan idza mabtalahu rabbuhu idan Allah maɗaukakin sarki mahalicinsa sai jarabce shi kun ji Allah ya ce jarabawa to wa shi jarabawa ce fa akrama sai Allah ya karrama shi ya sa shi ya to abun mai daraja a idanun halittu a duniya misali aka ba shi mulki kowa da kowa yana ganinsa da kima da martaba idan ya zo a taron jama'a zaka ga gaba ɗaya an tashi ba yana da karama a idanuwan mutane kenan ba to shi kenan wa na'ama sa'an nan Allah ya bashi ni'ima ga dukiya, ga ƴaƴa ga lafiya fa yaqulu to a nan lokacin sai ya rinka cewa rabbi ubangiji na akraman ya karrama ni Allah ya karrama ni to ba wai faɗin cewa Allah ya karrama ni shi ne laifi ba a'a idan Allah ya karrama ka ka faɗi cewa Allah ya karrama ka a fuskar godiya ga Allah maɗaukakin sarki wannan aiki ne na ibada amma ka rinka faɗin cewa Allah ya karama ka ta fuskar alfahari da izgili ga sauran bayan Allah duk wanda bai da wannan abin da kake da shi kana ganin sa takalma kayan banza ba ka sauraron sa bai kai komai ba to wannan shine Allah madaukakin sarki yana to su kafirai su suke da irin wannan ɗabi'a to da Allah wannan ɗabi'ar akwai ta cikin jahilan musulmai ko babu ita Allah ya yawaita waɗanda suke da ire-iren waɗannan ɗabi'un a cikin al'ummar musulmai ko ba haka ba to wajibi ne mu shirya irin wannan tunanin a cikin zukatanmu wa amma idza mabtalahu a yayin da Allah madaukakin sarki ya jarabce shi kuma fa qadara alaihi rizqahu ya kuntata masa rayuwansa alqadaru anan madir rayuwa li yunfiqu sa'atin min sa'atihi wa man qadara alaihi rizquhu wanda Allah madaukakin sarki ya sa arzikinsa ɗan ƙanƙani bai da yawa falyunfiq mimma ata Allah shi kuma ya iya ƙoƙarinsa. to wa amma idza mubtala fa qadara alayhi rizquhu fa eh, eh, rizquhu fa yaqulu rabbi a wannan lokacin kuma sai ya rinka cewa ubangiji na a hanan ya wulakantar da ni ya kaskantar da ni wai a wannan lokacin yana ƙaran Allah maɗaukakin sarki a wurin halittunsa da Allah ni mai na Allah malaukakin sarki yayi ne haka kowa yana samun abin arziki ga wa'anda muka taso gaba ɗaya sun yi kuɗi sun kyale ni kuma ga nan cikin talauci sai wahala rashin lafiya kaza da kaza karan Allah yake kaiwa a wurin halittunsa yau kuma shi Allah madaukakin sarki a ina za a ke iya kai karansa babu inda mutum na da hankali to shi yasa a wani hadisi na kudusi Allah madaukakin sarki yake cewa kalla inni la ukrimu man akramtu bi kathratid dunya Allah ya a'a ko kadan ni bazan karrama wanda na karrama shi ta hanyar yawan samun abun duniya ba wala uhinu man ahantu liqillatiha ba wai ba zan kaskantar da wanda na kaskantar da shi ta hanyar wai na hana shi samun abun duniya ba ta hanyar nan nake kaskantar da wa'anda ba ni so ba innama ukrimu man akramtu wa uhinu man a hantu bi ma'siyati wa bi ta'ati Allah madaukakin sarki ce ina karrama wanda na karrama ne ta hanyar na bashi damar ya kula da ayyukan ɗa'a. ayyuka na ibada waɗanda aka wajabta masa ya tsaya da su ayyuka na sabon Allah da aka haramta masa shikenan ya ƙaurace musu to wannan shine mizanin da ke nuna maka cewa Allah yana son wannan mutumin Allah ya ce zan kaskantar da wanda na kaskantar da shi kuma ta hanyar ayyukan sabon Allah idan na wulaƙanta mutum na kaskantar da shi na hukunta masa bai da rabo a wurina ranar gobe kiyama sai ya zama a duniya ba abin da ya sa a gaba sai ayyukan sabon Allah to da zarar ka ga mutum yana ya sa ayyukan sabon Allah a gabansa rayuwarsa gaba ɗaya ayyukansa na sabon Allah to wannan mutumin Allah madaukakin sarki bai son wannan mutum amma duk talaucin mutum duk ibtila'un da Allah ya jarabci mutum idan ka ga yana kulawa da lokutan sallah guda biyar azumin watan ramadana ayyuka na ibada yana iya ƙoƙarinsa ayyuka na sabon Allah ya kame to wannan mutumin mai arziki ne a wurin Allah masoyin Allah ne waliyin Allah wannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana darussa kama daga kan annabawansa da waliyansa idan ka ɗauko annabawa annabi ayyuba wa ayyuba izna da rabbahu anni masani ad-durr wa anta alhamur rahimin Allah madaukakin sarki ya jarabce shi dama wada shi ne ga arziki ga komai ga annabta sai Allah madaukakin sarki ya jarabce shi dukiyarsa kakab ya kare ƴaƴansa gaba ɗaya Allah ya karɓi rayuwarsu matarsa gaba ɗaya suka masa tawaye babu kuɗi kun san kuɗi ko a zamanukan da suna da tasiri babu arziki gaba ɗaya suka masa tawaye suka rabu da shi sai guda ɗaya kacal ta rage tare da shi da ko mawadashi ne lokacin su kuma Allah madaukakin sarki ya halatta musu auren mata da yawa ai kuma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah bai takaita mishi aure akan mata hudu kacal ba a'a ko da ya bar duniya ya bar matan aure guda tara ko ba haka ba banda su kuma akwai waɗanda ma ba su tare a gidansa ba to Allah ya halatta masa yana da mata da yawa amma gaba ɗaya matan nan suka watsa suka kyale shi to bayan haka kuma Allah ya haɗa shi da rashin lafiya ya kamu da rashin lafiya mai tsananin gaske tsawon shekaru da yawa kuma yana ta fama da wannan rashin lafiya wai wannan Allah madaukakin sarki bai son nan? duk abin da ya mallaka ya kare. kuma annabin Allah ne manzon Allah ne akwai wanda Allah ya fi so ma a wannan lokacin kamar shi babu amma Allah ya jarabce shi annabi Isa alaihi salam me ya mallaka a duniya babu wani gida a zamaninsa wanda za a ce wannan gida ne na annabi Isa ko da kofin shan ruwa guda ɗaya annabi Isa bai mallaka ba shi kullum yana nan tafiye-tafiye kawai yana duk inda dare ya masa nan yake kwana babu ga inda yake mahallinsa idan kana buƙatar samun annabi isa idan ka je gidansa kaza in ka je da dare za ka same shi babu ko da ruwa zai sha a kan hanya sai dai ya kunkuya ya sha ruwan nan da baki ko kofi bai mallaka ba to amma kafirai kuma nawa nawa Allah madaukakin sarki ya mallaka musu duniya suka mulki duniya daga gabacin ta har yammacinta to wannan ke nuna mana cewa Allah madaukakin sarki wato bai alaƙanta sonsa ta hanyar ba mutum abin da yake so a duniya shi yasa ma Allah ya kira abin da suna ko da arziki ne ko mulki yace ibtila'i jarabawa ne abin da ake bukata kai bawa wanda kake mai imani kana da hankali idan Allah madaukakin sarki ya sawwala ma duniya ya hore ma duniya sai ka gode wa Allah madaukakin sarki idan ya kuntata maka rayuwanka sai ka yi haƙuri to shikenan ka riba shi wannan rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ce mu'mini ba zai daina ganin jarabawa na Allah maɗaukakin sarki a kansa da dukiyansa da iyalansa ba har lokacin da zai gamu da Allah maɗaukakin sarki bai da zunubi kome Allah ya kankare masa zunubansa gaba ɗaya ta hanyar waɗannan ibtila'o'in da ya gamu da su a duniya Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon samun arziki a gobe kiyama don haka wajibi ne mu ɗau waɗannan abubuwa su ne wato mizanin abin da ke nuna maka cewa Allah maɗaukakin sarki yana sun bawa ko bai sun bawa ta hanyar ɗa'an Allah ko kuma sabon Allah wannan shine mizanin da ya kamata a ɗauka sai Allah ce kalla a'aha ba yadda kake tunani ba kai dan adam dan an baka arziki kana ganin kana jiji da kanka ai ko a lahira aka je ma kamar dai zaka dau wannan arziki idan aka ce za a da shin hanci ka ba mala'iku ka shiga aljanna Allah ce a'a ba haka ba don akwai da yawa da suke ganin kamar mulkinsu da arzikinsu ya kai ya samu masu aljanna ko ta hanyar gaga ba haka ba Allah ce kalla a'a bal ka bari la tukrimuna al-yatim ga ma abin da yafi wancan kuma muni Allah madaukakin sarki ce wanda yafi wancan aikin kuma muni shine ga mutumin da bai girmama maraya shi maraya duk wanda aka kira shi maraya wato shine wanda mahaifinsa ya rasu yana ƙasa da shekarun balaga bai kai shekarun balaga ba to mahaifinsa ya rasu to wannan ana kiransa maraya saboda me bai mallaki ƙarfinsa ba bai mallaki wayarsa ba ba zai iya samarwa kansa abin da zai iya rayuwa a kai ba don haka allah maɗaukakin sarki ya ɗau haƙƙin maraya ya rataya a kan dukkan al'umman musulman duniya a duk lokacin da mutum Allah ya karɓi rayuwarsa ya bar ‘ya'ya marayu to kama daga kujan uwa da makwabta da sauran musulmai gaba ɗaya duk wanda yake da masaniya a akan wa'annan ‘ya'ya ya yi iya ƙoƙarinsa wurin taimakawa wa'annan ‘ya'ya sun zamanto marayu to ya yi iya ƙoƙarinsa wurin taimaka masu. annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu gidan da Allah maɗaukakin sarki ya fi so ya fi ƙauna a cikin gidajen musulmai gaba ɗaya kamar gidan da akwai marayu sa'an nan kuma marayun nan an sakar musu mara suna ana musu goma na arziki mutum yana musu hidima kamar yadda ke wa ya'yansa. balma in so samu ma ka fifita marayu akan ƴaƴanka saboda me neman yardan Allah saboda su marayu Allah maɗaukakin sarki ya tausaya musu ya karrama su annabi sallallahu alaihi wasallam shi gidan da Allah madaukakin sarki ya fi kyamata yake fushi da wannan gidan kuma babu kaman gidan da akwai maraya amma ana wulakanta wannan maraya a gidan aka Allah ku duba ku ga yadda muka koma yanzu marayu nawa muke da su a duniya a cikin ƙasar nan kaya ɗaya eh, marayu nawa muke da su maraya a mutu a bar maraya baka mutunta shi ba kana da zunubi a wurin Allah maɗaukakin sarki wanda Allah kaɗai ya san girman wannan zunubi to ina kai bawan Allah da ka sabbaba wa wa'annan yaran suka zama to marayu wa'annan da suke ɗaukan makamai suna zuwa suna kashe mutane su kashe manya su kashe ƙanana su kashe mata da maza gaba ɗaya to ka san ko dole za a samu marayu to wa'annan da suka sabbaba wa'annan ƴaƴan suka zama to marayu su kam me za a kira su wai wa'annan musulmai ne cikin watan ramadana mai alfarma da albarkansa an kame shaidanu an ɗaɗɗaura kangararrun aljanu an ɗaɗɗaure su an girke su ƙofofin wutan jahannama an kukulle su amma duk da haka waɗannan shaidanun mutane ga sunan suna bibiyan ƙauyuka garuruwa da dare da rana suna karkashe mutane suna kukkuna ƙauyuka suna mai da 'ya'ya su zaman to marayi da Allah ya za a kaddara waɗannan mutane wani irin laifi suke dauke da shi kawai ka tada mutum hankali ka tada masa hankali kadai zunubin ya isa mutum yana kwanciyarsa cikin dare ka zo ka yanke masa bacci kadai. babu gaira babu dalili wannan kadai zunubin ya kai makura to ina ga cikin watan ramadana irin yanayin da muke ciki Waɗannan kuma su kira kansu wai musulmai ne ina musulunci tare da su bal waɗannan yan ta'adda ne shaidanu ne waɗanda dama kawai Allah maɗaukakin sarki ya jarabce mu da waɗannan halittu Allah ya mana maganin su to shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce su mushrikai ga ɗabi'ansu kafin zuwa musulunci idan mahaifi ya rasu ya bar ɗaɗa to yara ƙanana wai ba su da gado haka nan ƴaƴa mata su ma ba su da gado babban su wanda yake babba a gidan wanda ya balaga to shi in shi ɗaya ne ma zai ɗebe dukiyar nan gaba ɗaya idan su da yawa ma manyan su za su ɗebe dukiyar gaba ɗaya su raba tsakanin su su bar yara ƙananan nan da wahala a cikin kunshin rayuwa haka nan su bar mata ƴaƴa mata su ma a cikin wahala da kunshin rayuwa to shine Allah madaukakin sarki ce wannan ba karamin laifi bane ai zalunci ne da ta'addanci yaro karami ka kwashe mar dukiyarsa yo ko babba ma an wanda yake ɗaukan nauyinka kai babba wanda kake da ƙarfi sai Allah ya karbi rayuwar wannan mutumin zaka ga ana maka jaje mai gidanka Allah ya karbi rayuwarsa bi ma'ana za wani bangare na abin da kake samu a da yanzu zai rabu ko ba haka ba to ina ga yaro karami Allah ya karbi rayuwar mahaifinsa sa'annan kuma a zuwa a tattara dukiyarsa gaba daya ce bai daga su? Allah ce wannan abin da suke yi babban laifi ne shi yasa Allah shi kalla balla tukrimuna yatim wala tahadduna sa'annan kuwa laifi na biyu kuma ba ku a kwadaitarwa ala ta'amil miskin bisa ga da miskinai miskini shine wanda Allah madaukakin sarki ya jarabce shi da talaushi idan Allah ya jarabci mutum da talaushi to ba zaɓin kansa ba ne. kowa yana buƙatar ya ga kansa a cikin walwala da ni'ima a duniyar nan ko ba haka ba amma bisa ga yadda Allah madaukakin sarki ya halicci mutane dole za a samu sarki za a samu bayi za a samu maza za a samu mata za a samu manya za a samu kadana haka nan ma za a samu masu kuɗi za a samu waɗanda suke talakawa duk iliminka duk lafiyan jikinka duk ƙarfinka sai ka ga Allah ya ta rayuwanka ka fito ta nan ka buga ta nan abun ba zai haɗu ba ka koma ta nan ba zai haɗu ba kai ne kasuwanci yaƙi aikin gwamnati bai samu ba ka je noman ma babu ruwa ko kuma a'a kayi noma ba taki duk wa'annan abubuwa Allah yana iya jarabtar ka ta inda ka buga gaba daya kaga kana cikin matsin rayuwa to Allah madaukakin sarki ce lalle a rinka la'akari da akwai mutanen da Allah madaukakin sarki ya jarabce su da talaushi Allah ya ya hukunta mu ko ku fitar da abin da Allah ya ba ku na arziki ku ba su sai ku samu hanyar aljanna so kuma su zamana sun amfana da wannan abun a rayuwarsu na duniya saboda haka in ba haka Allah ya ba duniya ba za ta yi daɗi ba kai ma mawadaci kana buƙatar mai wanki ka dauko mai wanki ya zo ya wanke maka tufafinka ka biya shi shi ya samu abinci amma idan ya wanke maka tufafin kada ka wulakanta shi in so samu ka bashi ma fiye da abin da kuka yi alkawari na wannan wanki ka taimaka masa ne ko ba haka ba mai sharan gida masu ayyuka shushaina da sauransu gaba daya in babu su kai za ka rinka ma takalmanka polish ba zai yiwu ba za ka iya kai ne wanke takalmanka ka kai ne wanke kayanka kai ne dafa abincin gidanka da ire irin su fa sai yiwu ba tela kai ka ce zaka zama tela zaka zama kafinta zaka zama lebra duk wa'annan ba zai yiwu duniya ba za ta yi daɗi ba kai Allah madaukakin sarki ya baka kuɗi kada kai rowa da arzikinka ka taimaka wa wa'annan din su su zo su maka aiki ka biya su kada ka kuntata musu Allah sa mu gane kai din ma ba dabaran ka ya baka ba inda dabaran dan adam yana bashi to ai da kowa ya zama mai kuɗi in kuma ilimi shi yake badawa sai ka duba kaga mafi yawan masu kuɗi ma marasa ilimi ne eh mana idan ka lissafa masu kuɗin ƙasar nan gaba ɗaya ka ɗauko su ka ɗauko masu ilimi ka zo ka ajiye za ka ga wato masu kuɗi wa'anda suke casa'in cikin ɗarin su duk basu da ilimi haka allah maɗaukakin sarki ya ga dama <laughs> shine ake cewa kuɗi sun ɓata hanya ko wani in ka kalle shi bai dace da wannan kuɗin ba a ganinka amma a ganin Allah madaukakin sarki ya dace da ya mallaki wannan kuɗi shine Allah ya ce to wala tahadduna ala ta'am miskin ba ku kudaitarwa akan shiyar da miskinai wai mutumin da bai kudaitar akan ashiyar da miskinin ba shi yana iya shiyar da miskini a madadin Allah madaukakin sarki ya ce ba sa shiyar da miskinai sa'annan kuma ba sa kudaitarwa game da ashiyar da miskinai sai Allah ya takaita akan cewa idan aka ce ma wane bai kuɗaitar da ayi aikin alkhairi to kasan san shi din shi ma bai aikata aikin alkhairin aiki ko ba haka ba to shi yasa Allah ya ce wala tahadduna ala ta'amil miskin a sai koda kai baka iya taimakawa mabukaci saboda kai ma baka da shi to ya kamata idan ka ga wannan mabukacin sai ka kirawo waɗanda suke iya taimaka masa ka musu nasiha ka kuɗaitar da su game da lada wanda za su samu idan suka taimaka wa wannan mabukacin sai su taimaka wa wannan mabukacin kai ma kana ladan taimaka masa su ma sun samu lada shi kuma ya fita a cikin ɗangin da yake a ciki wa ta'kuluna turasa sa'annan laifi na gaba kuma ga kunan kuna shin at-turasa dukiya na gado aklan lamma shi na tarawa wato wai idan suka samu ga mamashi ya rasu ya bar dukiya da yawa warwaso za su yi akan wannan dukiya kowa ya tara ya aje an gane ko sa'an nan bayan sun wawashe wannan dukiyan a lokaci guda kuma kowane dukiya idan baka same shi ta hanyar jimin jikinka ba to ba za ka mutunta wannan dukiyar ba za ka ga sai su rinka almubazzaranci da wannan dukiyan shine aklan lamma tunda wani ne ya tara dukiyar ya mutu ya bar wannan dukiya so gado kawai suka yi za ka ga su sayo abubuwan da za su yi amfani da su da abubuwan da ma ba za su amfani su ba kawai su ya za a yi sun da sun samu arziki na banza kawai su wawace wannan dukiyar kawai nan da nan sai kaga dukiyar gado ya Shi na Allah malaikan sarki shi a wannan ma laifi ne dukiya ko ta ina ka same ta in kai mai hankali ya zama na wannan dukiyan baka yi almubazzaranci ba innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin ba a shewa sai dukiyan ka kadai idan ka samu kai ke shikenan ka zama dan uwan shedan ba a'a ko na gado kyauta aka baka tuwa kai da makamantansu kun san akwai dafnar jahiliya jahilai lokacin idan mutum bai da ɗa yana da dukiya sai ya tattara dukiyarsa gaba ɗaya mai da gulagulai sai ya je ya sa a cikin tukunya kun san ita tukunya ta ƙasa dama ƙasar ce ba za ta ruɓe ba sai su je su binne a cikin ƙasar iran da ya mutu a zo a nemi dukiyarsa a rasa an san yana da dukiya amma ina dukiyar an nema an rasa a sai ya je cikin gonarsa ya binne wannan ko in za ku wuni nema ba za ku iya ganewa ba to bayan eh, zamanin su ya shuɗe Allah madaukakin sarki yakan hukunta waɗanda suka zo a bayan su wani sai ya zo ya sayi wannan filin ko ya maida wannan gudun ya zama to gonarsa yana cikin noma kawai sai ya yi tsintuwa na jahiliya arrikazu ake kiransa dafnul jahiliya abinda jahilai suka bibbinne to wannan idan ka samo iri wannan kaga tsintuwa kai to amma duk da haka ba za ka yi yan bazzaranci ba hai kai hatta marayu Allah madaukakin sarki ce ba za a bai wa maraya dokiyansa ba ko da ya balaga sai idan ya zama na tsatse wanda yake mai hankali ba wanda yake shaye-shaye ba ba wanda yake manemin mata ba duk wa'annan ba su da hankali wai ba mallaki hankalinsa ba wala tusufaha'a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qul lahum qawlan ma'rufa ko yawa Allah madaukakin sarki ce kada ku ba wawaye dokiyan da Allah madaukakin sarki ya sa rayuwa tana ginuwa akan wannan dokiyar dukiya yadda take da muhimmanci yadda take da wahala sa'annan ku ɗau dukiya kuna ba wa ɗan da suke Wa waye yara ƙanana a basu kuɗi wanda yake mashayi a bashi kuɗi mata wa ɗan suke almubazzaranci a basu dukiya a sakar musu kawai duk lokacin da ta tashi ta je ta sayo abubuwa waɗanda suke na bukata da waɗanda ba a bukata gaba ɗaya a zo a duka kawai da ƙarshe wani abin ya lalace wani abin sai dai a kyautar Allah ya ce a'a kada ku yi haka wa batalul yatama hatta idza balagu nikaha fa in anastu min ku jarabi ku gwada hankalin eh, wato marayu hatta idza balagun nikah har zuwa lokacin da ya kai aure ba ya balaga ba kenan lokacin ne za a maida masa da dukiyansa fa in anastum minhum rushdan idan har kuka ga akwai shiryuwa a tare da su ya balaga aka zo aka duba ya yana da shiryuwa yana da natsuwa idan aka ba shi dukiya yana iya sarrafa dukiyansa ba zai yi albazaranci ba to sai a mallaka masa dukiyansa a wannan lokacin a kirawo shaidu a mallaka masa dukiyansa idan aka gama shiryu ba fa idan aka ba shi kuɗin nan zai tara abokanai ya sayo mota kawai a rinka tafiya cikin gari ana buga ana kide-kide ana shaye-shaye wannan za a mallaka masa dukiya a'a sai ran da yana Allah sa mu gane to shi yasa Allah ce so abinda mushrikan makka suka shiga gaba na aikin laifi wa ta'kuluna turatha aklan lamma idan suka samu mai kuɗi ya rasu ya bar dukiya to sai su wawace dukiyar nan su hana ƴaƴa waɗanda suke ƙanana da ƴaƴa mata wato hibbon almala kuma abu na gaba daga cikin laifukan kuna son tara dukiya hubban jamma so na tarawa dan adam yana son ya dinka tara kuɗi yana samu yana tarawa yana samu yana tarawa bisa ga ɗabi'ar ɗan adam idan kana buƙatar yau buƙata ta kama ka ta dubu goma sai aka zo aka baka dubu ishirin yanzu yanzu nan za ka warware matsalar ko ba za ka warware ba sai ka ga mutum ya fara tunani kuma ya lissafa abin da ya fi karfin dubu ishirin ɗin yanzu zai fara tunani bari ya ajiye dubu ishirin ɗin idan ya samu ƙari wanda zai shikita masa bukata ta kaza kuma sai ya yi sai ka ga mutum yana tarawa ka samu abin da zai biya maka bukata amma ba za ka biya bukatar ka ba ita kana bukatar tarawa kana buƙatar tarawa sai ka ga mutum yana ta tarawa yana tarawa har ya zo ya mutu ya bar abin da ya tara Allah madaukakin sarki ce wannan ba saboda haka aka alici mutane ba a'a idan ka samu ka amfanar da kanka ka biya wa kanka da iyalanka buƙatu sa'annan abin da ya rage kuma ka taimakawa marayu ka taimakawa miskinai ka taimakawa zaurawa ga sunan dai waɗanda za a taimaka musu ba su da iyaka ya fi maka da ashe kana tattarawa don haka wato wajibi ne tare da cewa nan ayin sun sauko ne suna bayani akan kafirai amma su ma musulmai da yawa sun ɗabi'antu da ire-iren wa'annan ɗabi'u don haka idan kai musulmi kana da irin wa'annan ɗabi'un ka ɗabi'antu da ɗabi'a ta kafirai don haka wajibi ne ka kakkaɓe wannan ɗabi'ar a cikin zuciyarka da haka kawai za ka samu wato sa'ada a rayuwarka ta duniya da lahira sai mu dasa aya anan abin da muka faɗa da Allah subhanahu wataala ya ba mu ladansa abin da muka yi kuskure mana da Allah madaukakin sarki ya gafarta mana sallu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك مجيد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين